الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau shida ga watan Jumada al-Akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 da dari hudu da talatin shida ga bakwai kuma biyar ga watan uku miladiya ko watan hudu ko dubu biyu da sha shida. a wannan majalisi namu da muke karanta wannan littafi na masail jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى أهل الجاهلية na shehu muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi kuma wannan shine majalisinmu na 35 sannan za mu tashi almas'alatu thaniyatu wa asharata ba'da al-mi'a almas'alatu thaniyatu wa asharata ba'da al mas'ala ta a cikin mas'aloli guda 128 da malam ibn abdul wahhabi rahmatullahi alaihi ya tattara su a cikin wannan littafi nasu mas'aloli na abubuwan da mutanen da suke kafin musulunci suke aikatawa wanda kuma waɗannan ayyukan nasu sun saba ma musulunci addinin musulunci ya zo da kishiyoyinsu za mu tashi kamar yadda muka ce mas'ala ta 112 mala ya ce tabdiluhumul kufra alal iman mutanen jahiliya sun kasance suna fifita kafirci akan imani suna fifita kafirci akan imani suna faɗin haka da bakinsu suna fifita kafirai akan mummunai suna ɗaukan kafirai sun fi mummunai shine ne mala ya ce تبديل دين المشركين على المسلمين fifita sun kasance suna fifita addinin kafirai mushrikai akan addinin musulmai wannan ya faru da yahudawa yahudawa sun kasance suna fifita mushrikai waɗanda suke bauta ma gumaka suke hada Allah da wani akan musulmai Allah ta'ala ya faɗa mana haka ya ce wa na kafa ladina kafaru haula'i ahda min na amanu sabila suna cewa waɗannan mushirikan sun fi shiriya fiye da waɗanda suke masu imani duk da cewa musulmai su ne addinin ya kama da na yahudawa a ɓangaren aƙida a ɓangaren dukkaninsu addinansu saukar da su Allah ta'ala yi daga sama kuma dukkaninsu suna da littafi yahudawa suna da littafi a taura Allah kuma ya aiko musu da manzo shine annabi Musa alaihi salam mu musulmai Allah ya aiko mana da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bamu littafin alqur'ani to amma yahudawa saboda wannan jahiliyancin da ke cikin zuciyarsu sai su rika nuna kafirai mushrikai suna cewa ai sun fi shiriya fiye da mummunai masu imani kaga wannan kai tsaye kamar suna cewa addininsu da annabi musa alaihissalam ya zo da shi shi ma addinin ƙarya ne tun da cin addininsu akwai tauhidi annabi musa alaihissalam ya zo ya kira zuwa ga tauhidi ne abinda mutanen annabi musa suke faɗi idan za su shiga addinin musulunci a lokacinsa suna cewa la ilaha illallah musa rasulullah suna cewa babu abubuwa bauta da gaskiya da cancanta sai Allah sannan annabi Musa manzan Allah an ba su littafi su ko mushrikan makka sun kasance ba su da littafi abinda ma suke bauta mawa suna bauta ma gumaka ne amma kuma yahudawa sai su riƙa kallon mushrikan nan masu bauta ma gumaka sai su ce ha'ula ya ahda min alladhina amanu sabila ai waɗannan mushrikan ma sun fi shiriya fiye da wa sun fi shiriya fiye da masu imani to shine ma ne yace daga cin ɗabi'arsu daga cin al'adun mutanen jahiliya wanda yahudawa suna cikin su sun kasance suna fifita addinin shirka akan addinin musulunci ƙarara a aikace so da ka duk mutumin da zai zo ya ce ai gara kirista da musulmi abin da ya shafi abin da ya shafi ibada ko abin da ya shafi siyasa ko abin da ya shafi mu'amala ma to ya ɗau wannan aƙida daga cin aƙidojin yahudawa fifita addinin kafirai akan addinin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi addinin musulunci shine addinin da za a bauta masa da shi addinin tauhidi tunda Allah madaukakin sarki ya halarci duniya haka take kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه Allah madaukakin sarki ce al'umma da ɗaya ce amma daga baya sai al'umma ta saba sai wasu suka tsari kafirci amma asali Allah ya halicci bayinsa a matsayin hunafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce a cikin alhadithul qudsi inni khalaqtu khalqi aw inni khalaqtu ibadi hunafa ni na halicci bayina a matsayin masu tauhidi so daka tauhidi ya gabaci shirka tauhidi shine asalin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar kuma ya halicci bayinsa a kansa daga baya ne shedan ya shigo ya kawo ma bayinsa shirka Daga kan ana magana akan wa ya fi dadewa tauhidi shi ya dade yadda ana magana sunna ita ce ta dade a sunna yayar bid'a ce sai da ake sunna da shekaru ba a san bid'a ba sannan bid'a ta shigo cikin al'umma to haka farkon halitta tauhidi ake domin annabi adam alaihissalam da Allah ya halicce shi a cikin aljanna ai tauhidi yake matarsa hawa'u tauhidi take yi ba a san shirka ba sai bayan da Allah ya saukar da su daga aljanna bayan shaidan ya zama sanadiyyar saukar su suka zo suka fara hayayyafa to a cikin zurriya annabi adam alaihi salam aka fara samun mushrikai suka fara yin shirka shine kanan nasu ummatan wahida al'umma da al'umma ɗaya ce kowa tauhidi yake daga ba sai mutane suka fara shirka nan mun faɗi ma asalin shirka a jaziratul arab larabawa ma ba su san shirka ba duk da ba su da annabi da aka aiko musu tun annabi ibrahim salam ko annabi isma'il ba su sake samun wani annabi ba sai annabi sallallahu alaihi sallam to ba san shirka ba sai da wanda ake ce masa amrubun luhai al-khuzai shine fara kawo bautan gunki a kasashen larabawa shi mutum ne dan kasuwa ya tafi biladu sham ya je ga suna bautar gunki shine shi ma ya ce a bashi daya shine aka bashi sai ya taho da shi ya taho da shi ya zo ya aje shi a bakin ka'aba sai ya zama kowace kabila idan ta zo ta ga irin yadda ake yi ita ma shi kenan sai ta je sai ta yi sai da ya kasance kowace kabila tana da gunkinta shi yasa hadisi sahihi a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya عمرو بن لحي عمرو بن لحي hamilan liwa al-mushriki na ilan ranar lahira a murbin ruhayi zai zo shi ke dauke da tutar mushrikai zuwa wuta mushrikan jaziratul arab mushrikan kasashen larabawa to shugabansu wanda zai jagorance su zuwa jahannama shine amru ibn luhay sun kasance suna haka so da musulmi ya kasance kullum tunaninsa shine cewa ai kafirai sun fi musulmai a'a ko da musulmai suna da wata matsala ta mu'amala to sai dai ka faɗi cewa suna da matsala a mu'amala shi dama ko ba zai ban musulmai ba kullum shedan tunaninsa ya zai halakar da musulmai shi sa musulmai tun da ya san su suke da tauhidi su suke bin Allah ba su shirka to zai rika zuwan musu ta bangarora da yawa zai halakar da su ya kawo musu abubuwa miyagu na saban Allah kala-kala to daga ciki shine hadda mas'ala ta mu'amala ya zama za ka yi mu'amala da musulmi amma ya cin ma amana to wannan ba zai zo ya ce maka ba zai sa ka ce ai gara ma kirista da musulmi ba ko gara kafiri da musulmi ko ni gara ma in yi mu'amala da kafiri da in yi da musulmi a'a qur'ani ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimi ما لكم كيف تحكمون yanzu mutanen da suke tauhidi za mu haɗa za a haɗa su da mushrikai ba za su iya zama ɗaya ba nan almujrimin ana nufin mushrikai kafirai musulmi da kafiri ba zai taɓa zama ɗaya ba duk matsalar musulmi ya fi kafin domin shi matsalarsa ita ce matsala ce ta mu'amala ƙila ko matsala ce ta saɓo shi kuma wancan kafirci ya Allah zunubin da Allah ta'ala ya fi gaba da shi kakaf a duniya ne shirka da wanda zai zo ya ce Allah uku ne da wanda zai zo ya ce Allah ɗaya ne duk shi ya cancanta abota masa to ya ka kace da ya tsaye ciki shi yasa a zamanin bin al-Abbas an taɓa samun wani khalifa sai ya naɗa wani kirista a matsayin shine accountant ɗinsa Shi ne mai kididdigan kuɗinsa wani malami ya ji labari ya ji an ce ai khalifa ya nada kirista a matsayin accountant shi kenan ya tafi ya je samu wannan shugaban ya keɓe da shi ya ce in kai daɗe ya za kai ka nada kirista accountant a daular musulunci ya ce alaga tumala ai ya iya lissafi masanin lissafi ne sai wannan malamin ya ce ƙwarai ku da gaske ai ko ban taba ganin mutumin ne fi jahilkan lissafi ba mai cewa Allah ya ce uku ɗaya ne ba haka suke cewa ba in kana tattauna da kirista ka ce kuna cewa Allah uku ne sai ce a'a ai ukun nan a matsayin ɗaya yake uku a lissafi nan firamare uku sai ta zama ɗaya sai a uku za ta zama ɗaya yace to wannan ne san lissafi a wajen tauhidinsa da Allah bai san lissafi ba to wace mu'amala zai san lissafin ta to daga kullum ba a fifita kafiri akan musulmi sai dai a yi ma musulmi wa'azi a nuna masa cewa wannan hasken da kafiri ke da shi shi ya kamata a ce yana da shi shi da yake da tauhidi to shi ne kuma idan aka ba shi amanar dukiyar al'umma ya kamata ya tsare shi ne idan aka yi mu'amala da shi ya kamata a ji daɗi domin addinin shi ke karantar da kyakkyawar mu'amala da kyawawan ɗabi'u mutane nawa suka shiga musulunci ta sanadiyar kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu yana kiran mutane da ɗabi'unsa har ya zama akwai ka'ida ta musulunci da take cewa ud'un nas bi ahwalikum la bi aqwalikum ku gayyaci mutane su shigo musulunci nan ta hanyar ɗabi'unku ba ta hanyar maganganunku ba to tari ɗabi'ar mai wa'azi takan yi tasiri ta sa wani ya shigo musuluncin nan fiye da maganarsa to wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya sun kasance suna fifita kafirci akan musulunci kullum addinin da yake ba na Allah ba shi suke fifitawa akan addinin Allah sannan suna fifita masu yin addinin da ba na Allah ba akan masu yin addinin Allah wanda abin da ya waje ba shine kullum musulmi shine na gaskiya shi ya ba a fifita shi ya kamata a ɗaukaka shi ya waje ba a ɗora shi akan wanda ba musulmi ba wannan ita ce ka'ida to su ba haka bane wannan ita ce mas'ala ta ɗari da goma sha biyu mala ya ce almas'alatu salisatu ashrata ba'da al-mi'ati mas'ala ta ɗari da sha uku خلط الحق بالباطل ليقبل الباطل خلط الحق بالباطل ليقبل الباطل mutanen jahiliya sun kasance suna cakuɗa gaskiya da ƙarya wai don a karɓi ƙarya saboda kana son a yadda da kai a abin da kake yi shikenan kuma sai ka ɗauko ƙarya ka cakuɗa ta da gaskiya mutum ya ɗauko ɓata misali kamar mutumin da ke son waya gayyato mutane zuwa musulunci sai ya kiran mutane da kiɗa saboda kiristoci a cin addininsu akwai kiɗa to in suka ga a cikin musulunci ma an ce akwai kiɗa to shi kenan sai su ga ah, to bari su shigo a'a shi musulunci addini ne wanda yake a tsaye a miƙe yake bai yadda da kwaɗa ba ba ya yadda a haɗa shi da wani shi komai nasa daban yake musulunci yana da kafa istinsa wasu siffofi da yake banta da su baya yadda a masa kwaɗo in musulunci mutum shi yasa ƙur'ani ya ba da ka'ida ya ce min ya na amanu dukhulu Kulu silmi kaffa a cikin tafsirin da malamai suka yi ma suka ce al-islam udkhulu fi sinni kafa udkhulu fi kafa ku shiga musulunci ga baki daya musulunci bai dada a hada shi da wani ba malaman tafsiri suna kawowa suka ce wata rana kafaran maka sun taba zuwa suka ce ma annabi sallallahu alaihi sallam. ya muhammad hayya na'bud ilahaka yawman summa ta'bud ilahana yawman ce ka zo yau mu bauta ma ubangijinka kai kuma sai gobe ka rama mana mu ma sai ka bauta ma ubangijinmu to shine sai Allah ya saukar da qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما abud لكم دينكم ولي Allah ya ce ka ce kul ya ayyuhal kafirun ce ne ya ku kafirai haka aka faɗe su ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun ni ba zan taɓa bauta mu abin da kuke bauta ma ba wala antum a'biduna ma a'bud sannan ku ba za ku bauta mu abin da nake bauta ma ba wala ana a'bidun ma abattum sannan ni ba zan bauta mu ba zan taɓa bauta mu abin da kuke bauta mu ba sannan wala antum abiduna ma abud kuma ba za ku taɓa bauta mu abin da nake bauta mu ba lakum dinukum waliya din lakum dinukum wali dini a wata kira'a ta fitowa fili addinin ku na gare ku ni ma addinina na gare ni a wata ayar Allah ta'ala ce an antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun a wata aya Allah ce kul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ce ku ba ruwanku da abin da nake ni ba ruwana da abin da kuke kowa tashi tafi shi musulunci daban kafirci daban ba a kwaɗo ba ka zuwa ka ce a'a a zo a yi a yi mu ma mu zo irin yadda ake yi yanzu irin yadda 'yan shi'a suke yi a zo ranar kirsimeti a ayi a yi komai sannan kuma suna da bukukuwan su nasu da suke yi su kuma sai su su ma su zo su yi haka wannan ya zo wannan ya zo a je a ma wannan ya zama rama ko ne cin tuwon kishiya ko biyan bashi a je a na waɗancan a na waɗancan wannan da ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya haka suke yi haɗa gaskiya da ƙarya wai don a karɓi ƙaryar a'a ita gaskiya haka ake faɗinta kuma haka ake san a bi ta kuma ɗaci gare ta kuma duk wanda yake tsammanin zai yi gaskiya amma yana tsammanin kowa sai ya bi shi to wannan shine shugaban mahaukata in ka ce ka zo da gaskiya ka ce wai kowa sai ya bi ka kowa sai ya yarda da kai to wannan hauka ce a cikin kwakwalwa sannan kuma in an dawo a zuciya nau'i ne na munafarci ka ce sai kowa ya yarda da kai ba yadda za ka ce kuwa sai ya yadda da kai a'a idza radiyat anni kiramu ashirati fala zala ghadbanan alayya li'amuha a rayuwar duniya ma haka take idan wasu suka ce sun yadda da kai to a gefe guda wasu kuma za su ce ba su yadda da kai ba in wasu sun ce ba su yadda da kai ba to a gefe guda kuma za a samu wanda suka yadda da kai wannan ita ce ka'idar sunnar rayuwa to wannan sunnar ta rayuwa kuma haka take sunna a addini ba yadda za kai ka ce kowa sai ya bi ka annabi sallallahu alaihi wasallam adahu banu ammihi dangin babansa suka yaƙe shi mutum na farko da ya fara kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma annabi mai kiyayya ta fili kanin babansa abu lahab abu lahab shi ya fara yaƙan manzo Allah ta salama da baban shi da baban annabi sallallahu alaihi sallama wane da kai ba kuma fa dangi na nesa ba wa da kani ko ka ce uwa ɗaya uba ɗaya ko ka ce uwa uba ɗaya amma shi ne annabi sama ya zo ya tara su ya faɗa musu kuma sai da ya kawo musu tarihi kun taɓa kama ni da ƙarya na taɓa faɗa muku wata magana da ba haka take ba a cikin kuwa ne ya taɓa bani amana na ci shin yanzu idan na ce muku a nan bayan jabalu abi kubaisin dutsen da annabi sama ke kansa yanzu nan idan na ce muku ga mayaka nan sun zo za su yaƙe ku za ku gaggata ni ko za ku karyata ni suka ce za mu gaggata ka domin ba mu taɓa jarra ba ƙarya tare da kai ba ko so ɗaya amma manzon sama yana faɗa musu saƙon Allah ya ce to tun da kun faɗi wannan to inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne gare ku ku bauta ma Allah shi kaɗai Abu Lahab dan uwan babansa ya buɗe baki ya ce tabballak alihaza jama'atana ce Allah wajaranka maganar banza yanzu don wannan shirman ka tara mu kawai ka tara mu kai wannan shirme wannan ita ce ka'ida so daga mutumin da ke tsammanin ya ce wai bari ya ɗauko gaskiyarsa da yake da kanta amma wai ba za a ansa gare shi ba sai ya cakuɗa da ƙarya ita gaskiya ita kaɗai ake kira zuwa gare ta wanda Allah ta'ala ya masa gamdakatar sai ya bi mai gaskiyar nan wanda kuma Allah bai masa gamdakatar ba shikenan sai zai bubata haka Allah madaukakin sarki ya sa ka'idar duniyar nan kuma dama ya tanadan ma kowa sa. akwai waɗanda masaukinsu aljanna akwai waɗanda su wuta dole haka zai hawo to musulunci bai yadda da cakuɗa ba bai yadda da kwaɗa ba musulunci shi kaɗai ake yin sa ba ka zuwa yanzu akwai wata da'awa da ake ce mata da ake ce mata interfaith ita ce ta kama da wannan interfaith suna nan akwai su suna nan hannun kaduna nan Zariya akwai su masu wannan kungiyar yan interfaith yan kungiyar addinai da kiristoci da musulmai a zo a haɗu a zo a haɗu ranar kirsimeti a zo a kai ma juna ziyara a je wajen cocin can a je wajen wancan fastan a je wajen wancan sannan in sallah ta zo ta musulmai a zo a haɗu a yi a kai ma liman wani ziyara a kai ma shek wani ziyara intafet shi ce sannan a daina nuna ma mutane yara 'yan ƙanana a daina bambanta musu tsakanin a nuna musu wannan kirista ne wannan musulmi yanzu akwai wasu makarantu da yawa da muka yi bincike a kan a abuja a aƙidar da suke ɗora yara a kan take in an ɗau malamin sharaɗin da za a ba shi cikin sharaɗin da za a ba shi na ofa in an ba shi in an ɗauke shi aiki to a takardar za a faɗa masa cewa a wannan makarantar ba bambancin addini ba a yadda ka nuna ma wani yaro cewa wai wancan dan uwan shi musulmi ne wancan kuma kirista ne a su duk abu ɗaya ne a wajen su a makarantu ana koya ma yara wannan to musulunci bai da wannan ba musulunci shi kadai yake in mutum ya shiga cikin ya yi shi ku duba fa tsarin musuluncin nan namu fa hatta tufafi sai da aka bambanta yadda za mu sa da waɗanda ba musulmai ba akwai bambanci matanmu aka sa ga yadda za su sa tufafi mu ma aka ba mu ka'ida aka ce musulmi ga yadda zai sa tufafinsa komai sai da aka bambanta aurenmu aka ce ga yadda zani kwanciya barcinmu aka ce ga yadda zani kai hatta tafiya a titi sai da aka ce ga yadda musulmi yake tafiya a titi wa ibadur rahmanin allazina yamshuna ala al-ardi hawnan idza khatabahum al-jahilun qalu salama hawnan ay da sakina masu imani musulmi in suna tafiya a ban kasa sai a gansu suna natsuwa to mu da aka ma wannan gatan shine kuma za mu yi watsi da wannan shikenan sai mu zo mu ce wai da musulunci da kafirci da kiristanci duk ɗaya ne akwai ƙasar da wannan da'awar ta yi ƙarfi har suka shirya wani tsari na wani compound haka katon wuri da aka gina wajajen ma'abid guda uku wajajen bauta uku da masallacin musulmai da kanisa cocin kirista da sauma'ar yahudawa a waje ɗaya domin a nuna duk abu ɗaya ga masallaci nan ga coci can kuma ga sauma'a ta yahudawa da yahudancin da musuluncin da kiristancin da abu ɗaya ne so da ka kada a rika nuna bambanci kada a rika nuna tsangwama kada a ce wancan musulmi ne kada a ce wancan ba musulmi ba sannan a zara wasu lafizza da ƙur'ani ƙarare ya kira ka ya kira waɗanda ba musulmi ba da su ahlul kitab kiristoci ko nan naji wani wani wajen manyan Najeriya na wannan magana wai kiristoci ba kafirai ba ne duk da shi kiristan ne ba mamaki wai su kiristoci musulmi ƙur'ani ya ce su ba kafirai ba ne yana ma ƙur'ani ƙarya ga shi ƙararren nan ƙasa yara ma sun haddace lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina ga shi Allah kira su da kafirai innal ladhina kafaru sai aka ce min min ahlil kitabi. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها هذه so daga cewa ba za a ce mau kirista kafiri ba ai waye kafiri a mafumi a istilahin qur'ani da musuluncin an ce kafiri shine duk mutumin da ya bujire ma Allah bai musulunci sunansa kafiri sunan shi kafiri Hukuncin sa kenan iyaka a babi na adalcin musulunci ya bambanta ya kasa kafiran nan gida-gida akwai kafiri munafiki akwai kafiri kitabi akwai kafiri murtaddi akwai kafiri mushriki haka musulunci ya kasa in an ce kafiri kitabi shine kafiri wanda ya ce ya imani da wani littafi da aka saukar a sama kamar misalin ba yahude ko kuma kirista amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai yake imani da shi to sunansa kafiri amma ne kitabi yana da wasu hukunce hukunce da musulunci ya bambanta shi da sauran kafaran da ba shi ba misali matarsa ma matansu musulunci ya halatta ma musulmai za su yi aurensu halattawa aka ce an ce halattawa ba ana cewa an an kwaɗaitar kai ba an halatta yanzu yanzu bari in faɗi wani abu da ƙila kowa za ka yi da shi amma ƙila ba shi ba ne. tsutsa akwai wata tsutsa da ake ce mata mulimuli kowa ya san ta ko mulimuli halas ne cin ta amma kai ka ci mulimuli ga halas ce to ne yin wannan to kaga kitabi kenan sannan akwai kafiri wanda yake mushriki kafiri mushriki ne wanda bai yi imani da wani littafi da aka saukar ba hada ma Allah yake da wani a cikin bauta wannan kaga hukuncin shi yana nan sannan akwai murtaddi murtaddi kafiri murtaddi shi kuma shine wanda ya taba yin musulunci ya shiga musulunci amma kuma sai ya fita wannan sunansa murtaddi sannan akwai kafiri munafiki shi kuma kafiri munafiki shine musulmi ne a fili amma a zuciyarsa kafiri ne to kowannen su yana da hukuncin shi amma duk idan ka tashi zaka musu hukunci sunan su ne sunan su al-kuffar a wurin Allah kafirai ne in ka canza ma wani suna ka ce ai ba kafiri bane shi ko ka a masa kafiri to ka ce ka canza ma Allah hukunci sunansa kafirai amma hukuncin su ya bambanta kowa da yadda ake mu'amala da shi kaga munafiki ba a yakarsa saboda shi ya ce yana musulunci saboda ya kubuta daga yaƙi in an tashi za a yaƙi waɗanda ba musulmi ba to shi ya ce shi musulmi ne shi ana yaƙarsa ne da maganganu yanzu munafiki duk inda aka zo ana jawo ayoyi masu zafi wanda suke bayani kan munafiki sai kaga ya kasa zama hankalin shi ya tashi kaga munafiki ke hukuncin su kenan shi ko murtaddi kwana uku ake bashi wanda ya taba musulunci dama musulunci bai ce dole sai ka zo ka shiga cikinsa ba amma in ka riga ka shiga ciki ba fita wannan na sha buga mana misali hatta a tsarin duniya suna da tsarin da suke cin federalism irin tsarin najeriya da ake da shi tsarin tarayya yau da wata ƙasa za ta wata jiha a najeriya za ta ce za ta fita to zai ƙarta za a shi ne jawo yakin ba sa ta ai kuma yan watannin baya da yan biyafara suka sake taso da wannan magana tasu ta sharri cewa za su balle a ƙasa ya kaga an fara musu to musulunci ne shine za a rena kowa yau sai ya shige shi gobe kuma sai ya ce bai mai zai fita a'a ka'idar musulunci in mutum ya riga ya shiga ya shiga kenan ba fita wanda ya shiga sunan shi murtad ya fita kai in mutum ya shige ce ya fita sunan sa murtad so da kai yustajabu salatata ayyamin fa in taba qubilat tawbatuhu wa illa qutil wa idha qutila qutila kafiran لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين in ya mutu in ya ce ya tuba kwana uku za a bashi a masa wa'azi a ce ya tuba ya dawo musulunci in bai dawo kwana uku za a kashe shi in aka kashe shi ba wanka ba sallah sannan ba za a rufe shi a makabartar musulmai ba sannan baya halarta ka ce ala gafarta masa in ka ce ala gafarta masa ka saba ma Allah kai zunubi babba malamai kuma suka yi sabani akan gadansa shin dangin shi za su gaje shi ko ba za su gaje shi ba wasu malamai suka ce za a raba dukiyarsa a matsayin gado ta'yan shi za su gaje shi wasu kuma malamai suka ce a'a dukiyarsa ta zama ta hukumar musulunci sai dai a ɗauki wannan dukiyar tasa a kai baitul in wasu abubuwa sun taso da za a yi ma musulunci sai a yi da su ko idan za a matalaka sai a yi mun gane wannan to in waɗannan abubuwan su ne mu bambance su to addinin musulunci ba ba addini bane na wasa mun gane to ɗabi'a su ce ta kafirci sun kasance a jahiliya suna labsul haqqi bil batil sun kasance suna cakuɗa gaskiya da ƙarya wai don a karɓi gaskiya shine misalin da na buga muku kiristoci a cikin addininsu akwai kiɗa da rawa sai ka ce to kai ma tun da kana son a shiga musulunci to bari ka kirkiro kiɗa da rawa saboda a shigo musulunci a'a musulunci bai yadda da kiɗa da rawa ba in kaga ana da kiɗa da rawa ba musulunci ba addini ake ba din da kaga ana kiɗa da rawa to sharholiya ake yi sunan wannan sharholiya ba addini ba to babu yadda za a ce to a to ai muna son mutane su shigo musuluncin nan to bari mu rika cewa mu ma a rika kiɗa da rawa a ba a yi المسألة الرابعة عشرة بعد المئة مسألة دليل شاهد كتمان الحق مع العلم به mutanen jahiliya daga cin al'adunsu sun kasance suna ɓoye gaskiya kuma alhali sun san gaskiya sun kasance sun san gaskiya amma sai sa gaskiya sai su ɓoye ta ita gaskiya faɗinta ake yi ka bayyana ta idan ba a gane abin da kake faɗi ba a lokacin da kake faɗa to nan gaba za a gane kai dai abin da ake bukata abubuwa kamar haka na farko ka tabbatar da gaskiya kake faɗa ita ko gaskiya ana gane ta ne a cikin ilimi ilimi kuma ana samun sani a cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma yadda magabata na kwarai suka fassara ana ake samun ilimi a nan kuma ake samun gaskiya abu na farko kenan sannan na biyu ka zama dan Allah kake kira zuwa ga gaskiyan nan kana kira zuwa ga gaskiyan nan dan Allah ne ba kana yi bane dan ka ba wani haushi ba kana yi bane dan ta more ba kana yi bane dan wani ya baka haushi a burinka dan Allah kake yi kuma waɗanda kake faɗa mawa fatanka shine su shiryu idan ka cika wannan sharuɗar to je ka ci gaba da gaskiya ka ci gaba da faɗi kuma ka faɗe ta sharaɗi na uku na faɗin gaskiya shine ka faɗi gaskiyan nan da hikima musulunci ya jawo hankalinmu da muka kiran mutane zuwa ga gaskiya amma da hikima ƙur'ani ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana aka kasa mutane gida uku wa jadilhum billati hi ahsan udu ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana al-imam al-qayyim yana tafsirin wannan aya a cikin littafin sa mitahu dar sa'ada yace Allah ya kasa mutane gida uku yace udu ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana mutumin da kake tsammanin da ka faɗa masa zai ansa to ka kira shi da hikma hikiman nan ita ce ka faɗa masa abin da yake na gaskiya a fili na biyu shine wal mau'izatil hasana mutumin da kake tsammanin sai ya dan yi kokonto sannan zai yadda to za ka yi masa wa'azi kai ta masa wa'azi sai na uku shine wajadilhum billati hi ahsan wanda suke masu ƙaryatawa su kuma ka zo ka kira su ku tattauna da su su faɗi hujjar su kai ma ka faɗi hujjarka haka Allah ya kasa mutane to su a jahiliya sun kasance iri-iri mutum ya san gaskiya amma kuma sai ya ɓoye ta wannan kuma fitina ce da ta afka ma al'umma mutum wani a gidan shi ba zai iya faɗin gaskiya ba akwai mutanen da matansu ba za su iya faɗa musu gaskiya ba iri kiri yana ganin matan shi tana yin abu mara kyau amma gudun kada wani abin damuwa ya faru tsakanin shi da ita to ba zai iya faɗa mata gaskiya ba akwai waɗanda abin ya a waje wasu 'ya'yansu ba za su iya faɗa musu gaskiya ba wasu a waje ba za su iya faɗa ma makwabtansu gaskiya ba ba za su iya faɗa ma 'ya'yan makwabtansu gaskiya ba a'a ka faɗi gaskiyan nan mala abubakar don Allah ya gafarta masa ya ce ita gaskiya a faɗe ta komai ɗaci ko za a ce wane yi ganganci ko za a ce ka yi ganganci ka faɗi kuma ita dama gaskiya haka take lokacin da ake faɗin ta ba a cika gane ta ba sai ta daɗe sannan ake gane ta to ka faɗi gaskiya ko me za a yi ko yanka ka za a yi kulil haqqa walau ala nafsik ka faɗi gaskiya ko akan kanka ne shi ce malam sa'adu ya ce in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya sai mu gode Allah shi ɗaya don shi ne sarkin gaskiya kuma a can a ƙarshe ƙarshe sai ya ce mu dai aikin mu faɗa muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariya ku ta zan kuka gaba da nadaman mai kin gaskiya maƙiyin gaskiya ƙarshensa nadama ba a taɓa faɗa ma mutum gaskiya yake aiki da gaskiyar na mafaci sai nadama nadama akwai kan nadama kana biyu akwai nadama tun a duniya akwai nadama kuma a lahira wacce ta fi muni ita ce nadamar lahira amma ita kanta nadamar duniya ba ta da daɗi domin idan aka ce wane ya yi nadama musamman da hausa to ana nufin fa lokacin da ya kamata ya gyara ya kubuce masa ya wuce lokacin gyara ya riga ya sakaci ya bar shiri tun rani to wace noma noma zai yi sai da ya bari ruwa ya damuna ta zama ta an shiga marka sannan ce zai shirin noma a tun a rani ake shirin noma kaga wannan shi to su a jahiliya haka suke sai su ɓoye gaskiya Sai sa ƙwar'ani ya siffanta su da haka ce wa yaktumuna al wa hum sun san gaskiya amma kuma me sai su ɓoye gaskiyar nan ga ta suna ganinta amma ba za su faɗi ba to wannan ita ce ka'idarsu wannan wannan ɗaya daga cin abubuwan suke ke kuma ina ganin za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai karatu na gaba majalisunmu na talatin da shida sai mu tashi mas'ala ta ɗari da goma sha biyar abinda muka yi daidai Allah madaukakin sarki ya taimake mu mu aiki da shi wanda kuma muka fassara da kuskure ko muka faɗa abinda ba daidai ba Allah ya gafarta mana kuma ya mantar da shi a cikin zukatanmu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh